ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدين مرشن ثلاثة بوكي قوات رمضان هجر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma haka حتى daidai da ashirin da ga watan fabrairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya darasin da gabata idan ba manta ba mun cike karshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratu al imran a yau za mu tashi a farkon aya ta bakwai insha Allah ta'ala wadan Allah madaukakin sarki huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat har zuwa ƙarshen aya kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi Wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam menene ma'anar hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa babu da'a ga abin halitta cikin sabawa mahalicci menene ma'anar hadisin kuma malam menene hukuncin saurayin da yake harba jikin budurwarsa wannan hadisi da kai magana a kai hadisi ne wanda ya inganta a tsawata ne makalukin fi ma'asaifin khalid asalin magana ke na da ya zo cikin maganganu na malamai mana idan wani dan adam da halittarsa aka yi kamar yadda kai ma aka halicce ka ya baka wani umarni umarnin nan ko kuma hani wanda a cikin intisalinsa kai din gare shi ka aikata wannan umarnin ko hanin akwai saba wa Allah da shi ne ya halicce ka ya halicce shi to ba a yi masa biyayya ya fata ana fahimta za ka yi masa biyayya ba yanzu misali sai wani ya ce ka sha giya daga umarni ya bata wannan umarnin da ya bata na ka sha giya kai kuma Allah da ya halicce ka ya halicce shi ya haramta maka ya haramta maka shan giya ina fata ana fahimta ko wani ya ce ka yi zina to wannan zinar Allah ya haramta maka ya haramta masa kai eh, ba ma zinab ba ita kanta kusantar ta ma an ce ko to wannan hadisin ko wannan magana tana ainihin wato zama a matsayin ƙa'ida ce dukkan wani abin da yake umarni ne wanda a cikin binsa akwai saba wa Allah mahalicci to ba a yin biyayya ga wanda ya bada wannan umarnin ko da mahaifinka ne ko da mai gidanka ne ko mun matsayinsa a wurinka in zai ce yi kaza da mahaifinka zai ce saba ma Allah to ba za ka saba ba yanzu kai an umarce ka da kai masa da'a shi mahaifinka ko ya masa biyayya to a umarnin da ya baka akwai sa'an Allah ce to babu mutum da'a nan gurin yanzu wannan da'ar da umarnin nasa da ya baka ya sauka ina fata muna fahimta ya sauka shine la ta'ata li makhluqin babu da'a da abun halitta ko abokin halitta ma'ana abokinka wajen halitta yadda aka halicce ka haka aka halicce shi za ki masa da'a ba fi ma'asiyatul khaliqi a cikin sabawa mahalicci wata rana wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi tafiya annabi ya shugabantar musu da shugaba wannan tsari ne na addini duk sanda za ku yi tafiya kuka kai mutum uku dole a samu shugaba so ana cikin wannan hali ya kuma ba su umarnin yi masa da'a da biyayya akan duk abin da ya ba su umarni bisa sa ran zai ba su umarni na alkhairi saboda haka wannan shugaba ya dinga ba su umarni ta ƙarshe ma har ya ce su shiga wuta to sai wasu suka yi yunkurin shiga wasu suka yi yunkurin ba za a shiga ba ai wannan umarnin ba ce aka yi ya zanto cewa an kashe kai ko an halaka ba to waɗanda suke tunanin za su shigan nan bayan an dawo ake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru yake cewa da sun shiga da sun shiga cikin wutar jahannama na gaske naran talazza za su samu suya a wutar duniya da saboda ka'idar la ta'ata makalukin makhluqin fi ma asbatil khaliq da za a yanzu kawai wani ya ce maka shiga wuta sai ka shiga an gane ko so haka umarni yake a ko ina ka saka shi in dai babi ne na sabon Allah to ba a ga wanda ya baka umarnin haka shi ma hana kamar yanzu wani sai ce kar kai azumi babu wani dalili na shari'a da zai sa ka ce kar kai azumi duk kuma masa da'a kai biyayya ka saba ma Allah Allah ya taimake mu so a kodan surare da kan kalli irin waɗannan umarnin shin a iya yin biyayya ko ko ba a iya yi ba menene dalilan me ya kaza kamar misali uba ya ce wa ɗansa sai ka saki matarka an gane ko uwa ta ce ka sake ta ko in ɗaga maka nono fikir wai ana kallon su shin sakin nan in yayi ya saba ma Allah ko ko yayi daidai ya musu da'a ko ya musu biyayya ko korawa na auren a wurin aiki ko kaza ko kaza to wayannan ana kaddara su gurgurun yadda suka zo akwai yanayin da zai zamanto takurawa wannan mai sakin yi ya shiga babin ikrah ne shi kuma wannan illa man ukriha annabi yace ko Allah kai yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman so ba zai tasiri akai ba ko an sa ai sakin sakin bai yi ba ko an sa ai koran aikin wannan an koran ne amma kuma ba za a kama shi da laifin ya musguna ba wani ya kore shi a wurin aiki ba amma dama yana so kuma ya cancanta halin matar da ɗabi'unta da wasu abubuwa a shar'ance ba a kallonsa na ido ba yawa ko al'ada ka san wasu suna kallon al'ada a shari'a ce ita ce mai idanun gani ya cancanta eh wannan ta kai matakin da ya kamata a rabu da ita a shar'ance shi kenan sai a rabu su sai zama umarnin ba ikrah bane ya zo ne fi mahallihi Allah kin sarki ya shirye da mu kuma jikin wata mata sawa'an budurwarsa ce ko ba budurwarsa bace matukar ba muharramarsa bace haramun ne matukar ba ka bace haramun ne kaga gaba batun wai budurwarka bace ko ma wace ce ka taɓa jikinta kana sane da gangan to wannan ka aikata haramun ka saba ma Allah domin baya halatta ma mutum ya keɓanta da mace wadda ba muharramarsa ba babu wani muharrami a kusa daga shi sai isa annabi ya ce face na ukunsu shine shaidan zai zugo ta zai zugo ka ya daga kawata muku juna kalli hancin shi ya burge ni kalli bakin ta dan karami daidai kiss irin dan wannan tunanin yana maka kai hannunta zai dadin kamawa bari ni ma in nuna mata ni din wayayye ne kai hokin dinta daga nan sai kaga kawai labari ya canza so haramun ne har ka kuskura ka sake wannan akwai wa'id wato azaba mai tsanani ga wanda yake yin haka an gane ko Mai yin haka yana sa hannunsa ne a cikin wuta garwashin wuta yake tabawa Allah ya tsare mu saboda kada soyayya ya rufe maka ido ka je ka fada cikin haramun kuma sannan gaskiya duk matar da ta gama yadda da kai ka gama taba jikinta to ko auren aurenta kai fa ba za ka zo ka zarkana da mutunci ba ita kanta ba za ta zama mai mutunci a idanka ba mutuncinta zai rubu za ka zama so kana zargin ta kana tsokar tsoron kada kila fa fitan nan da ta yi ko dai ta ce ta kai kanta gurin wani ne kaga wa bisari abin da zai biyo baya shine zargi ya shiga cikin zamantakewar aure idan zargi ko ya shiga ga babban matsala kenan zo wata babban kofa a cikin matsaloli na aure wanda in aka tashi rabuwa ma irin wannan ba rabuwa ne na tsakani da Allah cikin sauki ba a ce an yi saki sai kaga ana li'ani idan ko aka saki ga li'ani ai al'amari ya lalace saboda zargi so ka samu natsuwa da ita ita ma ta samu natsuwa da kai wajen rike wa juna amana kasan cewa idan ka fita matarka ta rike maka amana ba za ta rince ka ba domin ita amintatta ce kasan cewa mijinta ya fitan nan amana ce na nata yake rike da shi ba zai ci amana ta ba domin amintacce ne amma kun gama sanin junan ku tun a waje to wallahi babu sauran aminci kuwa shi yasa da zaran an yi waya sai ka ce mu ga waya ki bare ne ya kira ki me aka ce wane ne kana nan kana labe ita ma kana waya tana nan tana maka labe tana leƙen me kake yi waye kira ka yi aka yi na za ka yi ka yi Allah mulkin sarki ya da mu to za ka yi kokari a kiyaye wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin ya ce malam tambaya ta anan shine mata masu ciki a lokacin ramadan sun ajiye azumi sai bayan ramadana suna gama shayarwa kuma suna da wannan eh, suna da damar rama azumin su sai su ce za su ciyar kuma ciyarwar ba ta hanyar da Allah ya ce a ciyar ba sai su samu almajirai su raba musu abinci na adadin da suka sha sannan kuma abincin da za su ba su ba zai ishe su ba har su ƙoshi menene hukuncin su da fatan malam zai sha ruwa lafiya wannan tambayar tana yawan maimaituwa abin da ya kamata mu lura shine idan ya zama so dalilin da ya sanya mace ta sha azumi nan kafin ba shi amsa ne idan ya ce in tambayar kawai za a amsa cewa me yi matsayin wannan ciwon ba daidai ake ba dole jarawa za a yi amma me zai sa mace ta ciyar ko ta shayar idan mace matsalar da ya same ta matsala ce a kan kanta to malamai suna ɗaukan illar nan a matsayin rashin lafiya ne to ita ko rashin lafiya abinda Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga za ta ciyar ne dole ta jira in ta warke to sai ta ciyar to saboda haka wannan cikin da ke jikinta idan ita ce take cutuwa to rashin lafiya take yi so tana haihuwa ta warke kenan ko bata warke ba ta warke so yanzu ramuwa ne a kanta ka fahimta fa iddatun min ayyamin a'a amma cikin da yake wahalar da ita dan dake cikin ne yake wahala ita ma ta wahala ta fada cikin wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun qawm miskin wanda suke garabaita suke wahala ba su iya kamar da tijai da makamantansu da shi kenan sai ta ba da fidiya na ciyar da miskinai duk sanda aka kai azumi ta ci da miskini ɗaya to a haka ne za ku gina ƙa'ida to yanzu mu kaddara din in ciyarwa ne tunda yanzu ba san menene uzurin nasu ba lokacin da suka yi kai magana ne kawai kan ciyarwa ba gaskiya ka'idar ciyarwa ana so a ba da square meal guda ɗaya lafiyayyen square meal wanda zai ishe shi ci ya koshi ko ba haka bane kamar yadda ka faɗa in dai ba koshi ya kamata a gyara idan da fafe za a ba mutum a ba shi wanda zai isa ya ci a galibin irin abincin da ku kanku irin shi kuke ci ana fahimta kana cin abinci a gidanka da nama samu shi nama da ko sulo sa masa da wani latas ne da wasu ciyayi ciyayi duk zuba masa da ruwan kala duk zuba masa duk zuba masa shi ma ya ce sha da ruwan sanyi da duk abin da zai sha ya ji daɗi a kai kanka din kai ma masha Allah wake kake dan barbadawa a miya to a barbada miyan da waken shi ba a samu haka nan ya ce dan abin da kake da shi kenan an fahimta saboda liyon fi zu sa'atin min sa'atin idan danye zaka bayar to dole ne ya zamanto cewa ka saka abin da zai yi cefane da shi ko kuma ka bashi gaba daya an gane ko kamar wata baiwa Allah da take ciyarwa yanzu saboda wannan matsalar uzurinta ya isa ciyarwa ne amma sai ka danyi yi dan shinkafa dan indomi haka da dan makaroni da dan tumatiri haka har da dan gesha an fahimta da nan dai wasu abubuwa dai a ciki waɗanda dai masha Allah amma kai abin da zaka ji kawai shine dan ina ji kamar hadda ma a shana ina ji a ciki ga dan kunna to kaga haka yayi amma an kazo ka ba mutum danyen abinci to ya kamata ka bashi da kudin cefa ne dan ba zai fiye ci danye ba so haka ya kamata a kula so su mata da suke da irin wayannan lalurori sai a kula gaskiya ba dukkan mai ciki bane in ta sha za ta shayar za ta ciyar an fahimta ba kuma dukkan mai ciki bane in ta Shaɗin kuma za ka yi rama azumi ya danganta kowanne yana iya faruwa to sai a kula Allahu ta'ala ala wani ce assalamu alaikum Allah ta'ala ya ji kan mahaifa amin kuma ya sa a gama lafiya amin jiya ka yi magana akan waɗanda suke amfani da kuɗaɗen sata ko kuɗaɗen da ba a same su ta hanya mai kyau ba cewa aikin da ake da su na ibada bai karɓu ba to kuɗaɗen da suka hautsina tsina wato da na halal da na haramu sai ka bar su gaba ɗaya kan ka yi amfani da su bai da gaske innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun musabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas yanzu misali ina zan tambaye ka ku yi hakuri misali ne akramakumullah kana jin yunwa sai ga shinkafa da miya yana kanshi da nama da komai a cikin sa zaka ci ko zaka ci ba zaka ci idan an baka ko wannan halal ne zaka zo ba shinkafa da miya amma ga shinkafa da miya da dan dogara ban kashi ku yi haƙuri ba sai sa ce zan bada misali ne Ya ta a ciki ko bayan gida misali za ka ci za shinkafa kafa faga wancan shi shi ma ɗan hada ɗan tirare tirare shi ta ga ba zai ci ba saboda ai wannan nan ya zuba shinkafa bane akwai kuma akwai miya ba kuma a ce masa mu kyala wannan ga abincin lafiyayye ne amma an ɗiga masa kalanzir ko fetur ko fiya-fiya ba nan barbada shinkafa bera aka ce ga shi ma zan barbada maka kazo aka ce ga abincinka nan da ku yi kwanin wannan habbatu sauda a barbada masa kasa ana sa habbatu sauda abinci ko aka barbada su sun dauka habbatu sauda aka zuba kana kallo sai gashi kashin bera ne Allah zaka ci ne ko za ka ci ba saboda haka wannan kuɗi da ya ci kudi da halal da haram barin sa shi ya fa alƙali. an baka san wanne ne zaka ci ba kwata kwata karkaci amma dai idan mutum kai mu'amala da shi sai ya baka kuɗinsa wanda yake da sana'a ta alkhairi da aka sani da kuma yana sana'a ta akasin haka to malamai suka ce akan kaddara cewa majalibin alkhairin ne wannan sana'ar ta halal ne ka iya karba a hannunsa ka ci majalibin sharri ba amma wanda yake da sana'a ne tal kuma ta saban Allah kamar a ce boka ne matsafi ne bai da wata sana'a ce wannan ba za ka ci kayan shi ba domin dukiyarsa da komai na ci haramun ina fata ana fahimta kwarai yadda za a yi a matsafi ne amma kuma yana da wata sana'a da sanan ma yana samun wani abu bisa kaddarawa in yi sadaka sai ka karba an kana bukata amma idan abu ne na zaɓi to ka kauce ma wannan shi ya fiye maka alkhairi ka samu natsuwa a zuciyarka malam ga wanda yake rawatib raka abi bayan isha'i zai bi zai yi su domin ana gama sallar isha'i ake tarawihi a hada da shafa'i da wutu so gaskiya wannan yana daga cikin abin da kullum muke dan nuna yana da kyau a yi gyara a kai wato ana idar da sallan nan komi da yawa za ga ana idar da sallah ko ana kiran sallah kaga an tara sallah duk waɗannan kurakurai ne ana ba da lokaci mun gyara a wannan masallacin ina ga kamar har yanzu haka yake ko ba na in tabbas mu bayan kira sallan magariba sai bayan minti goma sha biyar ne ko ake tara ikama kaga ya isa kai buɗe bakinka a natsi to haka sallar isha ya kamata da an yi sallar isha an idar to ba daga an idar kuma ake tashi ba za a bada yan mintuna wannan yan mintunan da ake bada zai bani dama ya baka dama kai na kula kai kaza kowa ya gama kinsa ya sannan sai a tashi yi so in so samu ne inda daman mutum da idan yi rawatib din sa yi ko a samu dama ba ana iya barin rawatib din bayan an kammala sallar asham shi nan sai mutum ya rawatib din sa Allah ta'ala ya sa mu dace ijaba foundation ga Adamu mai tagore ya turo naira dubu goma kai ko miliyan ɗaya ne to naira dubu goma ne Allah ya sa albarka Allah wadda sarki ya sa a mizani akwai abin da na manta ban faɗa muku ba gaskiya wanda na ci gaba ne mai faranta rai ɗalibai da yawa cikin ɗaliban da ijaba foundation ke ɗaukar da yinsu a koran da sun gama jami'a sun zo da result ɗinsu wanda jami'a wannan foundation ne da ke nauyin su kun ga an samu ci gaba sosai amma mutum ɗaya ba biyu ba uku ba kuma maza da mata wannan abu ne wanda yake gaskiya abun farin ciki ne kwarai da gaske muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi bismillah malam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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراتقون في العلم يقولون آمنا وما به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Ubangiji ta'ala ya ce, "Ihuwan lalzi an zala alaikar kitaba, Allah shi ne wanda ya saukar maka da littafi a gareka. ka, min cikin wannan littafi ayatun muhtamat akwai ayoyi waɗanda suke wadihatud dilala wanda suke a fili wanda yake ana karanta su ana iya fahimtar su lafazin muhkamat malamai sun yi maganganu mabambanta dangane da abin da ubangiji ta'ala ke nufi da muhkamat malamai suka ce ayoyi ne a cikin alkur'ani ƙararru waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya jera su ya tsara su da yanayi da zubi wanda mai kyau mai ban sha'awa wanda yake dukkan wata aya harfan da aka yi amfani da su wajen gina wannan aya kowane harafi ya dace da inda yake ba za ka ɗauko wani harafi na farko kamar da shi tsakiya ba kalmar ta zo maka daidai ko kamar da shi ƙarshe zai zo daidai ba duk inda kowanne yake ko da ko sun yi daidai wajen fita a mafitarsu a masarijin huruf ɗinsu ɗaya ne ko a ɗin ma ɗaya ne amma da za ka canza wani harafi daga inda yake bai da shi wani wuri ba zai yi ba shine muhammad kamar kai ne yanzu da zaka dauki a ce a cire hancinka a mai da shi daidai baki bakin ya koma hancinka da zaka koma to ba zai yi ba to ayoyin alqur'ani ayoyi ne muhkamatun waɗanda suke ƙararru masu kyau da zubi wanda yake a fili wadihatul dilala ɗaya ne daga cikin fassarar malaman tafsiri cewa waɗanda ake iya gane ma'anonin su ba tare da an sha wahala ba wanda ba sa ɗaukan ma'ana sama da ainihin wato ɗaya su ake cewa ainihin muhkamat irin kalmomi ko ayoyi wanda idan aka faɗe su ba za ka yi tunanin ko kaza ko kaza ba a cikin alkur'ani akwai irin wannan kamar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa qul huwallahu ahad misali Allah shine guda nawa ha kace Allah shine guda daya ba za ka taba daukan ma'anan kace Allah biyu bane ba zai dauka zai dauki ma'anar kace Allah uku bane Allah madaukakin sarki ya ce qul huwallahu ahad ka ce Allah shine guda ɗaya abin bauta ƙwaya ɗaya tilo kuma hatta lafazin ahad ɗin sai Allah bai ce qul huwallahu wahid ba domin lafazin wahid a larabci yana da tasniyar da take zuwa masa an gane ko idan aka samu wahid za a samu saniya za a samu salisa za a samu rabi'a duk za a ɗauka allolin suna da yawa amma sai ubangiji tabaraka ya yayi amfani da ahad dan ya nuna maka shi ɗaya ne ɗaya ɗayan da ba shi da kishiya wanda babu wani abokin tarayya a tare da shi shi kadai ne tilo an fahimta kaga wannan aya ce muhkama wanda ba za su dauki wani ma'ana ba amma kaga lafazin kar da muka yi magana a wani misali kwanakin baya a darasin da muke yi cewa da Allah yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru wannan qar din wasu sai suka fahimci cewa tsarki ake nufi wasu kuma sai suka fahimci cewa qar din nan ana nufin jini ne kaga wannan bai zamanto muhkam ba ita kalmar qar din to a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi muhkamatun wato waɗanda suke ƙararru masu kyau wanda ma'anarsu a fili yake hunna ummul kitabi su ne galibi majority na adadin ayoyin littafin cikin alkur'ani mafi yawan ayoyin alkur'ani su ne mafi yawa irin wa'innan ayoyin da suke a fili ma'ana su ne asali shine ma'anan ummu abinda yake ummu shine abinda yake mafi yawa jagora an gane ko wanda ya tattaro abinda yake mafi yawa a cikin abinda ake magana a kai ai asluhul mu'tamadu alaihi fil ahkam wato mafi yawan ayoyin alqur'ani waɗanda ake dogaro da su wajen hukunce-hukunce na shari'a to ayoyi ne muhkamai ya ce wa ukharu amma ga wani bangare guda kuma cikin ayoyin nan da Allah ya saukar na alkur'ani mutashabihatun su kuma ma'anonin su ne rikitarwa ne wanda ba iya gane ma'anar sai an duba sai an bincika ko kuma ma'anar a'a mutashabih shine ba a fili yake ba ina fata ana fahimta zai dauki ma'anar wancan kamar da aka ce har ya dauki ma'anar jini ko kuma ya dauki ma'anar ne sarki kaga mutashabih kenan irin ayoyin da suna buƙatan ka nemo wasu ayoyin don fassara su wannan ɗaya ne daga cikin fassarar da malamai suka yi cewa la tufhamu ha irin surori ko ayoyin da ba a fahimtar ma'anoninsu kamar farkon wasu surori irin su alif lam mim irin su qasim irin su hawamim irin su fatha ya ayin sad makamantan su wannan huruful muqatta'a din duka babu wanda ya san ma'anansu, to wasu suna shigar da su a cikin mene wato irin wato ayoyin da suke mutashabihai an gane ko waɗanda ba a gane ma'anarsu har ɗaya sai an yi amfani da waɗansu ayoyin kafin a gano mai ake nufi saɓanin muhkam saɓanin mutashabih wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da ayatun muhkamat suka ce su ne ayoyi annawasih an gane ko ayoyi annawasik waɗanda suka goge waɗansu ayoyin sun shafe hukunce-hukuncen wasu ayoyi sai suka ce mutashabihat kuma su ne almanso waɗanda aka su aka shafe hukuncinsu su ake nufi domin za ka iya ganin su cikin alkur'ani akwai mansukhu tilawa masbutul hukum wato akwai ayoyin da an shafe karatunsu amma kuma hukuncin yana nan a shari'a ana amfani da shi an fahimta kamar hukuncin wato mazinaci muhsan mazinaci wanda ya taɓa yin aure da ne hukuncin ta shi ne jefewa ko aka bane ana jefe shi ne har ya mutu duk dalilai duka sun tabbata cewa ya yi zina to wannan hukuncin da ake masa a shari'ar musulunci kamar yadda muka sani to ayar an shafe ta akwai ta da cikin alkur'ani amma kuma an shafe karatunta hukuncin yana nan ta ga mansukut tilawa ne amma hukuncin fa masbut yana nan asalin ayar ita ce mene ash-shaykhu wash-shaykhuka ash-shaykhu wash-shaykhuka idza zana ya farjumuhu balbattata nakala min Allah wallahu azizul hakim a cikin suratul nur amma shi na ayar kace aran ma akwai ta kadan duba mana babu ka tabbata kun ji ala ya ce babu daga ciki ko ba haka bane zan kano ne ce a malam ne ya kirkiro ta akwai ta amma babu ita a qur'ani an shafe ta amma hukuncin haka yake an fahimta sannan a lokaci guda su kansu matata waɗanda suke yin zina wanda bai taɓa yin aure ba shi ne ake masa bulala ɗari ake masa kuma a kore shi shi kuma hadisi ne tabbatar da wannan albikir bilbikru jalbi mi'ata wa tadribu am a samu saurayi da sauraya ko ko saurayi da budura za a ce yawwa eh saurayi da sauraya ko saurayi da budurwa in za a faɗi budurwa ga namiji shine za a ce to sai a musu bulala ɗari wannan kuma a kore su a garin da suke wannan ne a gari dai ake kai su ba wani a kai shi can shi, wani a kai shi yamma a kai ta yamma ita kuma sai bayan shekara ɗaya sannan su dawo to waɗannan wannan misali ne akwai kuma masbutu tilawa mansukul hukum akwai irin nau'in wanda su kuma an shafe karatun yana nan amma hukuncin kuma baya aiki akwai shi cikin ƙur'ani. a ramako kaga a farkon musulunci idda na mace da mijinta ya rasu shekara ɗaya ake walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli hawl ghayra ikhraj sai mace ta shekara ɗaya tana idda na raso mijinta amma wannan aya tana nan a ƙur'ani a cikin suratul baqara wata aya ta shafe hukuncin kuma ita ma tana nan ana karanta ta kullun Allah ta'ala wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata ashhurin arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin wa idan mijin mace ya rasu yanzu za ta yi wata hudu da kwana goma ne tana idda ina fata muna fahimta to kaga wannan mansukhul hukum ko masbutut tilawa a nan gurin ma ga abin da muke nema ya fito mana idan muka dauki wannan ayon guda biyu na idda wannan ayar wacce ta ce والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة ita fa da za a yi wata hudu da kwana nawa goma to ita ce muhkamat kuna fahimta wacce ta ce wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj ay shekara da ita ce mene mutashabihat wannan malaman tafsiri sun fada haka ubangiji ta'ala dai abin da yake so ya nuna mana nau'uka na cikin ayoyin alqur'ani iri biyu ne akwai ayoyin da suke a fili wurin fahimtar su da ma'anonin su akwai ayoyin da suke bukatan sai ka nemi agaji kafin ka fahimce su sannan wani lokaci ubangiji ta'ala yakan kira alƙur'anin gaba ɗayansa da cewa ayoyinsa gaba ɗayansa mutumai ne kamar alif lamra kitabun uhkimat ayatuhu sun fussilat min ladun hakimin khabir akwai suratu ko ubangiji ta'ala ya ce littafin alƙur'ani wanda uhkimat ta ke muhkamatun wanda aka tsara aka inganta ayoyinsa summa fussilat aka rarrabe aka tsara sura sura aya aya hukunci hukunci iri iri ga sanar cikin alkur'ani milladun hakimin khabir daga wajen kwararre wanda yake masani ne Allah subhanahu wata'ala mai hikima a wani wuri ubangiji subhanahu ta'ala ya sake kiran Alƙur'ani gaba ɗayan sa kaso kan kamar yadda ya kira wannan dukansa mutane Allah ya kira shi kuma cewa mutashabih ne ina fata ana fahimta shi da can cikin suratul zumar ubangiji ta ala ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban yace mutashabihan matani taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna na zuwa karshe kaga anan ya kira shi mutashabih gaba daya a can kuma ya kira shi gaba daya muhkam ne shi alqur'ani ina fata muna fahimta ma'ana abin da yake mutashabih shine kawai ayoyin da suke kamanceceniya da juna akwai ayoyin da in ka kalle su kamar da muka ce qul huwallahu ahad shikenan bai da wata ma'ana ba wanda ya kama da ita yana zaman shi kadai amma akwai ayoyin da su suna da kama da juna hukuncin can ya iri ɗaya nan kuma ga wani kama ila in ka kalle su ɗan bambancin kaɗan ne shi ne ma'anar mutashabe a ina ne muke kallon su mutashabe amma kuma wajen hukunci da ma'ana da sakonnin su kowanne ma'anarsa daban abu kama da juna kamar yadda ake ba mu abinci ne a aljanna a aljanna abinci mu yake Allah ya ce mene wallazi da amalu wa salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko khalidina fiha آه، منني إيه؟ يعني كلما رجلوا يوى ممتاز آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نعم وأتوا به متشابها نعم ولهم فيها أزواج مطهرة نعم وهم فيها خالدون الله يشاء البركة وبنجي شيء وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ka yi ma waɗanda suka yi imani suka aikata aikin ƙwarai albishir Allah ya samu na ciki albishir ɗin me za a musu ne janna aljannan ma ba ɗaya ba ce aljannatai ne ba ɗaya ba ne hadisin ainihin wato wani daga cikin sahabbai wanda yake yaro ne matashi ban gane ko mamas shi ta turo shi ya tafi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al sunan shi harika aka tafi yaki sai zama wannan harisan an samu matsala ko kuskure wani daga cikin sahabbai ya kashe shi da kuskure ba tare da ya sani mutum kafin a fara yanki da aka je ga musulmai sun ja daga ga waɗanda ba musulmai ba sun ja daga ya tafi wajen rijiya ko wajen shan ruwa don ya dan biya bukata ya dawo sai shi kuma wani musulmi ya ɗauka ɗaya ne cikin kafin ya sai killa masa kibiya sai zama dalilin rasuwarsa kenan shine da aka kammala yaƙi aka dawo ta fito aka ce ga annabi yana dawowa sai ta zo tana murna saboda ta tarbi ɗanta in ya dawo da nasara ko kuma a mata albishir ya samu aljanna sai irin sahabbai yan gaba-gaba wanda suka riga shigowa ta haɗu da wasu a ciki ya manzan Allah sai annabi yana tarwa, to ya ɗana fa harisa sai ɗanki ai ya mutu sai ya mutu sai mata wannan albishir na kuskure da wuri ta ce shahada kenan alhamdulillah dana yi shahada kai masu suka ce ka an ya shahada su suna ga aiba a filin yaki aka shi shahu amma wani har yakin basar da ya rasu ba bai shahada ba ta ce wallahi annabi take jira sai ya zo ya gaya mata halin da dan take ciki za a yi mata murna ne ya yi shahada ko kuma in ba shahada ya yi ba Allah ya ga abin da za ta aikata na niyaha ta za ta ihu sai ta ce wayo wayo ta mutu ta lalace to ne da annabi ya zo take tambayarsa dangane da ɗanta harisa an gane ku sai annabi ya ce mata ɗanki ya yi shahada yana kuma aljanna sai ta murna take cewa ɗana ya samu aljanna kawai haka ta faɗa wannan aljanna da ta faɗa ne ta annabi ya ce mata wai haki ya umma harisa kai cinki yake umma harisa ba wa jannatun wahida aljanna ɗaya ma ya samu aljanna ma ba dai bace yace in ha jina aljannatai ne ya fi guda ɗaya ƙofofin ta ma guda takwas akwai na masu azumi akwai na masu haƙuri akwai na masu gaskiya akwai na masu adalci akwai na masu taimako akwai na masu kaza gata nan da yawa kawai sai ce mata wa inna harita kad asabal firdaus a'la sai ce mata harita ya samu firdausi mal daukakiya nan harita ya samu kaga da ne ya samu aljanna niyyarsa ya sai je jihadi ne amma ko ba kai ga jihadin ba an riga an samu yayi shahada wani ya tilla masa jibiya so ko da kai wani musulmi ne dan uwarka ya kashe ka ba shi zai hada ka samu aljanna ba amma ana sa ran akasin wanda yake da imani irin naka ya ce shi ya kashe ka ya fi daɗi ka tsaya gaban Allah a ce kuna hisabi kafiri ne ya kashe ka wallahi ya fi akan a ce musulmi ne dan uwanka ne yana faɗin la ilaha illallah ya kashe ka lokacin da aka kashe Umar dan Khattabi ai ya tambaye wa ya soka masa wuga da aka ce abu lu'ulatul majusi yace na gode ma Allah da ya sa ba musulmi bane wanda yake faɗin la ilaha illallah za mu shiga da a gaban Allah kafiri ne wanda yake bautar wuta kai eh, kana cewa la ilaha illallah kana faɗin tauhidi wanda ya kashe kai yana cewa Allah uku ne wane ne zai nasara a gaban Allah kuma kai ne zaka shiga aljanna saboda haka kar a dauka wai kaza shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu labarin cewa na daga cikin lokacin da Allah subhanahu wataala zai yi dariya ga waɗansu bayansa a lahira in sun zo shiga aljanna abubuwan shiga aljanna za a haɗe wannan kashe shi aka yi wannan kuma shi ne kisan kai shi ya kashe wannan wannan ya kashe wannan kuma gashi sun haɗe za su shiga aljanna kuma kowa zai shiga aljanna Allah zai musu dariya ta gani saboda kuma kowa da niyyarsa to saboda haka aljanna ba ɗaya bane Allah ce a musbul albishir to a cikin albishir din da ake mana aljannan nan ta min tajar anharu kalibi da kaza kaza kaza kaza sai ce ana ba wani abinci a ciki na aljanna kullama ruziqu minha min samaratin rizqan duk sanda aka azurta mu da wani abinci a cikin aljanna halu sai ka ji yan aljanna sai mu ce hadal ladhi ruziquna min qabl ai wannan irin abincin da aka kamata da kenan wannan ba shinkafa nan da muka ci bane dazu da gwamnatin nan a ko dai basmatin nan ce ko dai sha'alan nan nan ce ko ba ka bane mara yaran sun koyar da kai malam ne ya san sha'alan <laughs> eh ko dai kaza ce wannan naman ba shi bane muka ce dazu wannan dan itacen kamar shi ne Allah ta'ala sai ce wa utubihi mutashabiha an zo da su sun yi kama da juna amma kowanne dan dan da ba shi bane to ayon alqur'ani zaka gan su fihi ayatun muhkamatun kunna umul kitabi wa ukharu mutashabihatin sun yi kama da juna zaka dauka ɗaya ne amma ko ba ɗaya bane sakonnin kowanne daban-daban Shi ne ma'anan Allah ta'ala yake ne to kuma a shan aljanna Allah bai kyale mu da wannan kade ba wallahi sai da Allah ya ba mu ta goma shi yace walahum fiha azwajun mutahhara muna da mata tsarkaka a aljanna dukkan mu ne insha Allah ba dan wuta muna da mata kuma a aljanna duk abinda matan mu suke mana na tuta mana bakin ciki to aljanna muna nan da mata da ta faranta mana za su faranta mana wallahi aljanna haba malam annabi ya ce fa idan matarka ta duniya ta cutar da kai ta aljanna sai ta tsine mata ce ke tsinan nan ta ce ba ko ne a wurin ki kusa dafa a wurin mu ta gaske Allah ya kai mu aljanna eh ashe duk kuna so ai tsammanin ni kare ko ni ke san aljanna to Allah ya sanya mu cikin aljanna ubangiji ta'ala yake cewa fa amma alladhina fi zai zaygun amma waɗanda suke da karkata a cikin zukatarsu suke da tsatsa wato irin waɗanda suke karkata akan gaskiya me suke yi una ma tashabaha minhu sai ga suna bibiyan ayoyin da suke mutashabi wanda ba a gane ma'anar suna nema su yi tawili na cikin alqur'ani ittiga dan san fitna alfitna dan neman yaɗa fitina ka ga mutum yana fassara ayar ƙur'ani da son zuciyarsa li ga waɗanda suke jahilai yan uwansa Yau, biwuqu'ihim fi shubuhat wal labs ya sanya musu shubha ya sanya musu ainihin wato hayaniya da rudewa mutum ya kasa ganewa sai an ce kaza an ce kaza an ce kaza kaga mutum ya kasa gane to aya ta ce kaza shi bai gane ba ai wannan ma'anar shine kaza kaga wasu suna kafa hujja da wasu ayoyi suna cewa Allah ya ce fi maulidi misali kwarai da gaske amma Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan aya sai suka kafa hujja da ita ce ita ce ce ai maulidi wa ya ce maka haka shine ma'anar aya ya kai nan wa mai eh, ayar a ma'anar ta tabbas tana nuna haihuwar manzan Allah farin ciki ne abin farin ciki ne amma ba shine ne sakon ayar ba misali nike baka akwai irin masu wa'azin filmi su kuma za ga irin yadda suke fada da faɗin kalmomin alkur'ani da son zuciya da ma'ana irin da hausa in dakalu ala dawuda a fazi aminu lokacin da suka gina wa annabi dawuda da kali a kofar gidansa wa ya ce maka shi ne ma'ana da su izza kalu shi kenan shine gina maka da kali kai ba abin da ka sani ke da kali Allah ya ka sun mara ku asfala safilina muka da daddage su suka zubar da silifas din su haba haba mala yanzu dan Allah wanda yake sauraron ka ma ya yadda da kai wannan aiki shi yana da matsala kai kankan ma kana da matsala a shi bane malamin alqurani jama'a suna bibiya wasu kaji suna kokarin sai sun zakulo ma'anar irin wa'annan su huruful muqatta din huruful muqatta kamar yadda na faɗa muku malamai suna cewa Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa yana iya buɗa ma wani bawa daga cikin bayansa ya gano wata hikima ko wani sako na Allah madaukakin sarki amma ba ala sabilil jazim ba wallahi ko shi sai da ya mai da ilimin zuwa ga Allah subhanahu wataala amma fa za ka taɓa zuwa ka ce wai alifin ana nufin Allah ne lamun ana nufin Jibril ni mu ana nufin Muhammad sai ka ce wallahu ala wala Allah kaza wala Allah kaza alaƙar da ke tsakanin hawatin suwar da kuma content na sura na ayoyin da ke ciki za ka ga wani lokaci wasu malamai suka yi magana kamar Abdul Wahid da yake cewa za ka ga kamar coffee na farkon suratul lamli wannan ta'un din a matsayin sa na harafin isti'la'i an fahimta da sinun da yake harafin mene ham zaka ga cewa a cikin surar Allah ya yi wasu maganganu da suke da alaƙa da wannan harafin ko wannan harfa da aka buɗe surar da shi lokacin da alhuda huda ya je ya gano malikatu tuba ya ce qala ahattu bima lam tuhita bihi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin wannan ta'un nan amma wannan silu din tana nufin sil ne a ƙarshe ta ce aslamtu wajhi ko ta ce kala qalat menene ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin daga sil a cikin sinu akwai shi sannan yace irin su kaf ya ayin sad harafi biyar ne aka bude farkon suratu maryam da shi ko kaf ha ya ayin sad sai ce to wannan harfin biyar hatta kalmomin da suka zo a bayan suratu maryam kalmomi ne guda biyar sai ce zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya yace hatta annabawa da Allah ya ambata a cikin suratul maryam guda biyar ne ko ba ka bane annabawa da annabawa ana ba ku rabin ansa sai ku bar rabi kuma kaga Allah ya ambaci annabi wa annabi Ibrahim na'am annabi Ibrahim annabi Ismail annabi Idris annabi Ismail annabi Isa eh annabi Yahya to ta Allah ya ambaci annaba guda biyar babu annabi Idris ina fata kuna fahimta akwai Idris ko su zaka ga cewa waɗannan annabawa kun ce waɗannan dai suna da alaka da fawatin suwar to amma a ƙarshe ko me kai shin hakan ne ba haka bane ta ce ilimin yana hannun Allah Allah shi kai sun menene abin da yake nufi da abin da yake ko to saboda haka amma wa'annan sai kaga suna bibiyan nemo ma'anansu. amma fa suna yin wannan ne ibtiza alfitnati za a ta'wilihi da neman yi ma'ayoyin tawili ana tafsiruhu su fassara shi yace fa yufassirunahu tafsiran batilan la asla lahu kaga suna yin tafsiri tafsiri na bata wanda bai da asali Allah ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa babu wanda ya san hakikanin tafsirin nan da suke yi na irin ayoyi mutashabihai illa Allah sai Allah madaukakin sarki shi kadai amma warasikhuna fil ilmi waɗanda suke tabbatattu cikin ilimi ai mutamakkinuna fil ilmi min al-muhkam wal mutashabih afwan mutamakkiluna fil ilimi, waɗanda suka tabbatatu cikin ilimi sun san abin da ayoyin suka kunsa ta hanyar ilimi ya kuluna zaka ji su idan sun ci karo da irin waɗannan ayoyin suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi ana mun yi imani da mutashabih lallai daga wurin Allah yake kuma mun yi imani da abin da yake mu shi ma daga wurin Allah yake ko da ba musamman sa ba shine ga in ka faɗa shi ka ce Allahu a'lam bi muradihi bidalika kullum dukkanin da muhkam da mutashabih din nan min inda rabbina daga wurin ubangijin mu yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda suke wa'azantuwa da irin waɗannan ayoyi da Allah ke nuna wa bayinsa sai masu hankali wa ashabul uquli waɗanda suke da hankula ɗoriya sama da waɗanda ba su ba sai Allah ya ce ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الراسخون في العلم وأن سكي تبتتوء علمي suke cewa amanna bihi kullum min inda rabbina to daga cikin abin da suke suna addu'a ma suna cewa rabbana ya ubangijinmu za su zai kulubana kada ka karkatar da zukatanmu su karkata da barin gaskiya an gane ko ai la tu minha anil karka karkatar da ita ga barin gaskiya duk ce za a tawilihi dan mu je muna neman tawilin waɗannan ayoyi alladhi la yaliqu bina irin abin da bai ma dace da mu ba an gane ko kamar yadda waɗancan zukatan su nasu wato alladhina fi qulubihim zaygun yake da suke bibiya karka sa zukatan mu samu irin nasu ba da in kana, bayan ka riga ka shiryar da mu hanya madaidaitana ai arshatta ilaihi na nuna mana gaskiya mun tsaya cewa wannan muhkam ne wannan mutashabih ne babu wanda ya san ma'anarsa sai kai ka tabbata da akan wannan shiriya wa hablana min ladunka rahma babu kyauta na rahama daga gare ka an gane ko da ka ce min ladunka daga gare ka ba daga gurin wani ba ai min indaka ya Allah daga wurin ka ya Allah madaukakin sarki ka ba mu rahmatan wato rahama wanda za ta tabbatar da mu akan gaskiyar da muke akai wadda za ta tabbatar da zukatanmu ta ainihin wato zama dalili na hada duk abin da ya zama rabon kai a tsakankaninmu ai ta jima'a shamlana wa na biha imanan wa yaqinan wadda za ta ƙara mana imani ta ƙara mana yaqini da kai ya Allah subhanahu wa ta'ala innaka antal wahhab lalle kai mai yawan kyauta ne lafazin wahhab sifatu mubalaga ne Allah wahibu ne Allah ne mai bada kyauta domin shine ya habu liman Sha'u inasan ko wa habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah shi ke bayar da kyautar ƴaƴa maza ga wanda yaso yake ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda yaso ko kuma ya hada masa maza da mata an fahimta yakan kuma sanya wani ya zamanto wanda baya haihuwa duka Allah ne mai yi a ga lafazin alwahab kenan Allah ne mai ba da kyauta rabbana hablana an gane ko wa wahabna lahu duk waɗannan kalmomin suna nan cikin alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya amfani da su to lafazin ainihin wato wahab sifatu mubalaga ne wato Allah shine mai yawan kyauta ya bani ya baka ya bashi ya basu ya ba kowa ya ba ɗan sama ya ba ɗan ƙasa kowa arzikin Allah ya shafe shi dama arzikin sa a fili yake wa rahmati wasi'at kulli shay komai ya samu kyauta daga wurin Allah subhanahu wataala sai ga dan adam na tausayi yana rahama daga kyautar da Allah ya bashi na wannan rahama dabba tana yi Allah ne ya bata wannan kyautar duka Allah ya ba kowa to shi wahabu ne shine mai yawan badawa an gane ko subhanahu wata'ala sannan ai antaka ai aikinnaka antal mu'ti ibadaka Allah kai ne wanda kake ba bayanka a tawfiq wa sadad da tabati kake datar da su don su tabbatu akan gaskiya rabbana suna cewa ya ubangiji innaka ko in ce ya ubangijin mu suna cewa ya ubangijin mu innaka jami'un nasi? kai innaka jami'un nasi? kai ne wanda kake tattaro mutane ana kai ne zaka tara mutane a lahira kowa da kowa kai tajma'uhum li yawmin zaka tara su a wani yini wannan yinin rana ce wadda take Larai ba babu shakka a cikinta lafazin raib shine shakka fihi a cikin wannan ranar tabbas za ta zo tabbas ka baita ita ce ranar tashin alkiyama ba makawa ke ta zo za'ama allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir tabbas an tashi duk waɗannan ayoyin suna talmihi ne da ishara zuwa ga tashin alkiyama kullu man alaiha fa kuma haka bane wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ko ba ba dukkan su suna nan suna nuna mana da tabbatar da cewa tabbas akwai tashin alƙiyama wallahi sai an yi shi kuma sai mun hadu Allah zai hada mu gaba daya al-awwalin wal akhirin na farkon mu da na karshen mu gaba daya sai mun hada a gaban Allah kai kafin ma nan akan gadar wutar jahannama za mu hadu Sika sai mun hadu Aisha ta ce ya annabin Allah fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه Allah zai dunkule sama da ƙasa a hannun damansa ina mutane suke ya annabin Allah annabi ya ce ala jisri jahannama ya Aisha suna kan gadar wutar jahannama kaga wannan yana nuna maka cewa wutar jahannama tana da girma akwai girma ta yadda ta hada halittun Allah gaba daya na farko da na ƙarshe kowa sai ya hau kai sai yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha saboda haka Allah zai tara mu a wannan rana na ranar tashin alkiyama babu shakka akan uh, wanzuwarta huwa yawmal qiyamati ita ce ranar tashin alkiyama ranar da babu kokonto a cikin ta fatujazihim bi amalihim Allah ya saka musu da ayyukan da suka aikata wanda ya aikata mai kyau ya gani wanda ya aikata akasin haka ma ya gani kama wa hatta bi zalika kamar yadda a alƙawarin haka din ita ce ranar alkiyama kuma sai ta zo sai sa Allah ya ce ba shakka akai amma abinda mutane suke ta iya bayani akai shine kawai alamomi da ya fada kawai da ya ce ga da za ya ce kawai ran juma'a ya kuma ce ga alamunta in kaga kaza kaga kaza kaga kaza kawai tana nan ta lokacin ta ya kusa alamun tashin alkiyama ne amma ran wata juma'a ce shin wannan alamar tana ciki ko ba ta ciki Wannan abubuwa ne masu faɗi duk da adam zai iya gani saboda nasoshin hadisi sun tabbatar da wannan amma ba wanda zai iya yanke maka ya ce ga ranar da za a yi tashin alƙiyama sai Allah kuma sanin ranar da za a yi tashin alkiyama ilimin gaibi yana cikin makullan gaibin da ba wanda ya sani sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a kaga da yake fara yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kaga Allah kada ya sanar da za a tashin alkiyama yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha kaga yau mai yawma yarawnaha a wata ayace lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha a wata aya kuma ka annam liyo mai rauna ha lam yalbasu illa sa'atan min hari. duk dai ga sunan ka gani yas'alunaka ka annaka hafiyun anha ilmu ha inda rabbi la yujalliha li ha illa hu haqulat fis ma wal ard la kun illa baghta yas'alunaka ka annaka hafiyun anha kaga dukkan waɗannan ayoyi sun tabbatar da babu wanda ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama sai Allah amma annabi ya tabbatar da juma'a ne saboda an tambaye shi menene ke da ranar juma'a na falala da yake cewa juma'an nan akwai ɗabi'u guda biyar a tattare da ita a ranar aka halicci annabi adam a ranar aka shigar da shi aljanna a ranar aka fito da shi aljanna an fahimta sannan a ranar za a yi tashin alƙiyama sannan kuma a ranar juma'a akwai wani lokaci wanda babu wani bawa mumini da zai dace yana roƙon Allah alkhairin duniya ko lahira ba ce Allah ya bashi wannan abu ina fata ana fahimta kaga wannan shine kuma ya kamata mu ɗauki izina wani yanzu in ka ce yaushe ne auren ka zai ce ran juma'a in ta faɗo alƙiyama ma bai sani ba to amma dai ba wai kar ayi bane ka gane kawai shi yasa a wani hadisi annabi ya ce babu wani halitta mutum ko aljan face yana jin tsoron ran hankalin sa a tashe yake yana shiga cikin firgici dabbobi wallahi yace sai dan adam da aljanni shi dan adam ko a jikin shi ranan ma yake sa auren shi <laughs> Allah ya samu dace to ubangiji ta ala ya ci gaba da bamu siffar waɗannan bayan Allah suka ce zaka hada mu a wannan ranar da babu shakka inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah baya saba alƙawari an gane ko alƙawarin sa na cewa an mun mutu zai tashe mu to wallahi Allah baya sabawa Allah baya sabawa hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara masa yadda take cewa annabi ya karanta wannan aya ta huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat har zuwa karshen ta وقال في النبي فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه إذن كنغا ولن لسكي بيبيا آيوي متشابهين قرآني هل تفسر تنظوش يسو فأولئك الذين سمى الله سوني وند الله يكني في أعذروهم كني تنشيرهم إنما على الله يتعلم Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله